radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sa na yammacin yau da raba ta bawa ranar samu. Muhammad Aminu ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke ɗauki da su. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na Afirka a yau. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na muryoyin masu saurare. shirin mu na gaba shine shirin na kissoshin rayuwa daga nan sai mu kawo muku shirin na shiryar alkur'ani da ƙarshe mu cike shirye namu da shirin na duniyar mu a yau amma kafin nan ga shirin nan na ko kun san tare da Abdullahi Salihu Katsina. Ko kun san. Jama'a masu wari Assalamu alaikum. yau laraba 20 ga watan yulin shekara ta 2022 wanda ya daidai da 21 ga watan zalhijjan shekara ta 1443 hijira kamariya masu hari kuma san cewa shekaru 212 suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan yulin shekara ta 1810 kasar colombia ta ta samun yancin kai daga hannun turan spain 'yan mulkin mallaka turan spain da sun fara mamayar kasar colombia ne a karnin 15 miladiyya amma bayan da sarki napoleon na kasar faransa ya mame kasar spain a cikin karni na goma sha shida miladiya mutanen yankin latin amurka suka yi amfani da wannan damar domin kwatar kansu daga hannun turan spain waɗanda suka mame masu yankuna akan haka a daidai wannan lokacin ne simon believer tare da wasu shugabannin kasashen latin amurka suka miƙe domin fatattakar turawan spain mulkin mallaka kuma suka samu nasarar samun 'yancin kai na kasashe da dama daga nan kuma suka kafa kasar colombia babba wadda ta hada kasashen venezuela colombia da kuma ecuador a shekara ta 1819 da ƙarshen masu saurari kun san cewa shekaru 48 da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan yulin shekara ta 1974 gwamnatin kasar turkiya ta tura sojinta suka mamaye wani yanki na tsibirin cyprus inda 'yan kabilar turkawa suke da zama kafin haka dai kabilan turkawa da kuma girkawa mazauna tsibirin cyprus sun daɗe suna jayayya akan iko da tsibirin hakanan kuma ƙasar turkiya tana goyon bayan turkawan cyprus a yayin da gwamnatin girka take goyon bayan girkawa na cyprus ɗin cikin irin wannan yanayi ne a shekara ta 1974 sojoji suka yi wa shugaban cyprus ascap macros juyin mulki daga nan da kuma turkiya ta mamaye arewacin cyprus inda 'yan kabilar turkawa suke rayuwa wanda kuma shine kashe 40 cikin ɗari na dukkanin tsibirin daga lokacin ne kuma tsibirin ya rabu biyu bangaren turkiya da ɓangaren girka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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. ga labaran duniyan da farko ga kanansu gudanar da zaben raba gardama a kasar palestine ita ce mafita a rikicin kasar da aka mamaye in ji minista harkokin wajen kasar iran a kasar libya kuma an ɗauki mataki na farko na hada sojojin kasar sai kuma tarayyar najeriya inda za ku yi cewa hukumar sojojin kasar ta kori sojoji akalla 80 saboda tserewa daga boko haram bayan da makamansu suka kare yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen kasar iran amir hussein abdullahiyan ya bayyana cewa hanyar warware rikicin falastinu da aka mamaye ita ce gudanar da zaben raba gardama wanda dukkan 'yan asalin ƙasar falasɗinu musulmi kirista da kuma yahudawa za su shiga zaɓen raba gardaman tashar talabijin ta firist tv nan tenan ta nakalto abdullahiyan yana faɗar haka a jawabin da ya gabatar a taron haɗin kan al'ummar musulmi na yankin gabas ta tsakiya wanda aka gudanar a garin sanandaj na ƙasar iran a ranar laraba ministan ya bayyana cewa wannan shine ra'ayin jagoran junjo hali musulunci ayatollah imam said ali khamna'i tun shekaru 20 da suka gabata ministan ya ce jumhuriyar musulunci ta iran ta gabatar da wannan shawarar ga majalisar ɗinkin duniya kuma ta buƙaci a kafa asusu na musamman don tara kudaden lissafa falasɗinawa na asali a ciki da wajen ƙasar falasɗinu a ko'ina a duniya sannan don a gudanar da zaɓen raba gardamar da ƙarshe amir abdullahiyan ya kammala da cewa zababbun wakilan wannan falastinawa ne za su fayyace makoma ƙasar ta falasɗinu da ƙarshe dai ministan ya bayyana samar da hulɗa jakadanci tsakanin wasu ƙasashen larabawa da hanfi ƙasar isra'ila a matsayin ha'inci ga al'ummar falasɗinu bayan shekaru goma sha ɗaya da suka ɗauka suna fafatawa tsakanin su kwamandojin sojojin libya daga gabas zuwa yamma sun cimma yarjejeniya don haɗa kan sojojin ƙasar da kuma tabbatar da cewa sojojin ƙasashen waje sun bar ƙasar kamfanin dillacin labaran afp na ƙasar faransa ya bayyana a wani taro na kwanaki biyu wanda ya sami halartar kwamandojin sojojin ƙasar na libya birnin tripoli daga gabacin ƙasar wato khalifa haftar da kuma abdulrazak annazuri na sojojin yammacin ƙasar bangarorin biyu sun amince su haɗa kan sojojin ƙasar ƙarƙashin tuta guda labarin ya kara da cewa jawabin bayan taro wanda kwamandojin sojojin biyu suka gabatar a birnin tripoli sun tabbatar da cewa za su aiwatar da yarjejeniyar da suka cimma a taro na kwanaki biyu kuma za su haɗa kan sojojin ƙasar ƙarƙashin shirin nan na biyar a haɗa da biyar wato a haɗa rundunonin sojojin ƙasar guda biyar na gabas da kuma yammacin ƙasar banda haka za su mai da hankali kan tsare kan iyakokin ƙasar ta libya don hana baƙin haure shigowa da kuma yaƙi da 'yan ta'adda wakili na musamman na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar libya ta sami halartar taron na tripoli ta kuma yaba da sakamakon taron sannan ta ce tana fatan za su cika alkawalan da suka ɗauka wa juna a wannan taron da ƙarshe dai ɓangarorin biyu sun tabbatar da cewa za su ci gaba da tsagaita buɗewa juna wuta wanda suka cimma tun shekara ta 2020 ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan ya yi maraba da takwaransa na kasar syria faisal mcdad a ma'aikatar harkokin wajen kasar a nan birnin tehran a ranar laraba kamfanin dillacin labaran iran press ip a takaice ya bayyana cewa ganawar jami'an diplomasiyan kasashen guda biyu ya kasance ne don tattauna dangantaka tsakanin kasashen biyu da kuma sanin sakamakon taron astana na warware rikicin kasar syria wanda kasashen iran rasha da kuma turkiya suka gudanar a ranar larabar da ta gabata tun bayan da aka kawo ƙarshen ikon 'yan ta'adda a mafi yan ƙasar syria a shekara ta 2017 ne aka ɗora wa ƙasashen uku nauyin bin al'amuran da ke faruwa a ƙasar ta syria da kuma warware matsalolin da suka rage a ƙasar a halin yanzu dai kasar rasha tana da sansanin sojojinta a kasar ta siriya tare da amincewan gwamnatin kasar tun zamanin mahaifin shugaban kasa mai ci wato hafizul assad bayan ganawar ministocin kasashen biyu dai abdullahiyan ya bayyana 'yan jarida dangane da taron astana a nan tehran ya ce taron yana kokarin fitar da rikicin kasar siriya daga yaƙi zuwa diplomasiyya don haka taron astana a nan tehran ta bukaci dukkanin sojojin kasashen waje da ba su sami amincewar gwamnatin ƙasar syria ba da su fice daga ƙasar a yayin da migdad kuma ya bukaci a mayar da ikon ƙasar syria kan dukkanin yankunan ƙasar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ma'aikatar sojojin najeriya ta ba da sanarwar korar akalla sojoji 80 wa'anda suke cikin bataliya ta 159 da aka kafa a garin baga na jihar borno a arewa maso gabacin kasar Shafin yanar gizo na Sahara Reporters ya nakalto wani daga cikin sojojin da aka sallama daga aiki saboda zargin gudu ko kuma barin wurin aiki ba tare da umarni ba. Yana cewa yanayin yaƙi da Boko Haram a jihar Borno sai wa'anda suke yaƙi ko kuma suka taɓa yaƙi a can ne za su faɗi abubuwan da suke faruwa a fagen daga amma ba shugabannin sojojin wa'anda suke nesa da fagen fama ba. Sojan ya ƙara da cewa ba a yi masu adalci ba a hukuncin da aka yi masu na korarsu ko sallama su daga aiki bayan da suka bayyana wa shugabannin sojojin yanayin da ya sa suka bar bakin daga ba tare da izini ba ya ce da farko dai su ɗari uku ne aka tura zuwa kukawa daga baya aka raba su biyu aka ɗauko sojoji 150 zuwa gudun bale inda mayakan boko haram suka bullo masu da yawa da kuma makamai masu ƙarfi don haka sun fafata da su na sa'o'i kimani uku amma sai makamansu suka ƙare suka faɗa wa shugabanninsu don neman ɗauki a cikin wannan halin ne suka rasa sojoji saba'in saboda rashin makamai a nan ne suka yanke shawarar za su janye don hatta kwamandan su baya tare da su a lokacin bellantana su nemi izininsa ko su ji abin da zai faɗa Firayim Ministan gwamnatin tsamar da kasar Yemen ya bayyana cewa kudaden Saudiya da haɗaɗɗen daular larabawa sun gurfana da ƙasashen duniya da dama a kan gwiwoyinsu amma sun kasa gurfanar da ƙasar yemen a kan gwiwoyinta shafin yanar gizo na september 26 net ya nakalto abdulaziz sale yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa shekaru takwas kenan mutanen ƙasar yemen suke fafatawa da gwamnatocin ƙasashen saudiya da daɗaɗɗen daular laraba da kuma ƙawayensu firayim ministan ya ƙara da cewa babu kuma wata ƙasa a duniya wacce za ta tilasta mutanen ƙasar yemen kan abin da ba sa so ko menene yawan arziki da kuma kuɗaɗen da suke da shi sale ya kammala da cewa abin mamaki shine shugabannin kasashen larabawa sun tattauna batun sulhun yemen a jidda tare da shugaban kasar amurka joe biden a yayin da sulhun kasar yemen a birnin sana'a yake a wani labari kuma kakakin kungiyar ansarula ta kasar yemen muhammad abdulsalam ya ce kasashen saudiya da kawayenta ba sa aiwatar da yarjejeniyar sulhun yemen kamar yadda ya dace masu sauraro karshen labaran duniya kenan. To a gaida Tahir Amin da ya tuma labaran duniya yanzu kuma sai a saurari shirin na Afirka a yau tare da Hassan Barka. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. shirin da ya saba bujiro muku wasu lamurra da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta Afirka daga nan sashen Hausa na Radio Iran. To a shirin na yau za mu yada zango a jamhuriyar Nijar inda kasar yanzu haka take alhinin rasuwar ɗaya daga cikin fitattun 'yan siyasa na kasar alhaji sanusi tambari shaku wanda allah ya yi wa rasuwa a ranar litinin ta gabata yana da shekara 82 a duniya lalle lokacin da niger ta samu mulkin kanta uku ga watan ut na shekara alif da sittin ina da shekara 20 da wayo na kwarai da gaske gwamnan faransa wanda ana niger ya yi magana ya ce daga yau niger ta zan kasa mai mulkin kanta Hassan barka ne ke yi muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. tomarilla a ranar Litinin 18 ga watan Yulin shekarar nan ta 2022 ne Allah ya yi wa fitaccen dan siyasar nan kana masanin tarihi na jamhuriyar Nijar Alhaji Sanusi Tambari Shakurasuwa yana da shekara 82 a duniya. murgayin ya yi gwagwarmaya wajen ci gaban kasar a mulkin farar hula kafin rasuwarsa an haifi margayi sanusi tambari jaku ne a shekara ta 1940 a kwarnaka da ke gundumar da kwaro da ke jihar maradi a jamhuriyar ta nijar jaku ya daɗe yana gwagwarmayar siyasa har ta kai ga aka kama shi bayan rashin nasarar hamɓar da gwamnatin sai kunce a watan maris na shekara ta inda lokacin ne aka tsare shi a gidan yari har na tsawon sama shekaru goma sha ɗaya kafin daga bisani a sallame shi bayan mutuwar sani kwance a watan nuwamba na shekara ta 1987 daga nan ne kuma ya sake komawa aikin gwamnati a shekara ta 1988 a farkon shekara ta 1990 ne jaku ya kasance mamba na kafa jam'iyyar cds rahama amma sakamakon karbar mukamin karamin ministan ilimi a gwamnatin margayi ibrahim ba'ar mai nasara aka kore shi daga jam'iyyar tasiri s rahama inda ya kasance mataimakin shugaba daga nan sai ya je kafa sabuwar jam'iyyarsa ta pna al'umma a farkon shekara ta 1987 a farkon shekarun 2000 sanusi tambari jaku ya yi adawa da gwamnatin tanja mamadu kasancewarsa ɗaya daga cikin jigajigan ƙawancen jam'iyyun hamayya a ƙarƙashin jagorancin isufu muhammadu tsohon shugaban ƙasar ta nijar kafin rasuwarsa ya rike mukamin mai ba da shawara ta musamman ga shugaba muhammad bazum na yanzu wannan kenan a matsayin ɗan takaitaccen tarihin marigayi sanusi tambari jaku a yanzu dai 'yan ƙasar da dama na cikin alhinin rasuwar sanusi tambari jaku tsaffin abokan tafiya a gare shi da ma waɗanda suka yi gwagwarmaya tare suna ci gaba da nuna alhinin rasuwar tasa alhaji dudu rahama wanda ya kasance tsohon kusa a jam'iyyar cds rahama ya bayyana marigayin a matsayin babban ɗan siyasa da ƙasar ba ta taɓa mantawa da shi ba. Wato ita rayuwa dukkan haɗuwa akwai rabuwa kuma dukkan rai sai ya ɗanɗani mutuwa kamar yadda Allah ya ce kullu nafsin zai katil maut. Wato duk masoyansa da duk kuma wanda ya san kimarsa da darajarsa ya yi ciwon wannan rasuwa sau babbar hasara ce a cikin ƙasa a rasa irin wannan mutane waɗanda ake gwagwarmaya da su a waye gari shi kenan sun bar duniya Allahu akbar wato tarihin da ya bari tarihi ne masu yawa wasu suna da ɗanbin ma'ana wasu kuma suna ban tausayi wasu kuma suna ban haushi ga wanda yake jin haushin waɗannan tafiya abokin gwagwarmaya ne babban ɗan siyasa ne babban makaranci ne babban ilimi ne ya yi ilimi a duniya ya yi karance karance ilimin islamiyya ya bar mu cikin wannan lamari wanda yake da wuyar ɗauka mun ji raɗin rasuwarsa sosai fiye da kake zato Allah ji ƙara musulmi Allah masa gafara Allah sa can tafiya masa nan Allah ba iyalinsa da 'ya'yansa da jikokinsa haƙuri eh ƙasar kasar mu ce ta yi asara Nijar ta yi sosai. Shi kuwa Malam Nuhu Arzika na kawancen kungiyoyin farar hula na MPCR a ƙasar ta Nijar bayyana kaduwar sayayyi game da labarin rasuwar ta Alhaji Sanusi Tambar Shaku wanda ya bayyana wasu daga cikin kyawawan halayensa. na lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah mai kowa mai komi muhimmi da ya so yayi abin da yi lokaci yayi ba Allah Allah sanu su tambayi ya yi da mai son shi da wanda bai son shi sai han muna fata Allah da ikon shi ya gafarta masa Allah ya yi mishi kurakuran shi mu kuma da muke saura Allah ya ba mu ikon gyarawa muna fata Allah da ikon shi kuma alherin da sanu sai Allah ubangiji ya kai mishi kuma kurakuran da ya yi muna fata wanda aka yi masu yahi mishi to sanusi eh, da cizo ne kuma dan kasa ne dan kishin kasa yau kaga wannan gidan wannan inda muke to in <laughs> duk ini ka iske mutum daga 20 zuwa 50 wani bi haɗari to yawancin su cikin ɗarin nan masu zuwa na nan mutane ne masu kuke masu damuwa wani an danne shi wani an yi mai kaza wani an yi mai kaza to bai da wata rayuwa sanusi sai wannan ya gane taimaka ma juna a taimaka tausaya sai ya ga inda shi zai iya matsowa ga wanda adda dan ya ba wanda bai haka ne rayuwar tashi bai da wata rayuwa illa wannan don ku wannan samun mutum irin shi sadauki mai jin kai mai kauna nan da cikin yan siyasar Niger nan cikin yan Niger wanda na sani yau shekara 33 da na san sani nake tare da shi fuska dare da rana kenan ina iya shaidu akan shi ina iya shaidun da matar shi ba ta yi ina iya shaidun da ɗiyan shi ko guda bai ina iya shaidun da budaya ba su yi akan shi kafin inda to kenan sanusi na shaida muku mutum mutane sun kwatanta kamar bai kaza bai kaza ba gaskiya bane duk wanda ya dubi abin da yake yi a aikace zai sanin abin da ake faɗi ko aka zanto a kan shi wallahi ba gaskiya ba zaka gana jikokin shi da suke nan wanda suke jikokin shi nan cikin iyalin shi jikokin shi kana iske na ko ina a cikin Nijar kenan ko sanusi na kowa ne a yau din nan ga sunan zazzabin da kana ganin su duk ga sunan kowa da kowa na duk ɗan Nijar na dan uwan shi nan cikin gidan nasu kenan ba a iya ɗaukar sanusi da wani hankali ko wani tunani duk wanda ya yi cikin kokowa ne na a gyara to duk wanda kun bai san a gyara in ka faɗi abin da ita gaskiya ɗaci gare ta yan niger mun yi hasara amma tun da ita mutuwa hanyar kowa ce dole mu haƙura alherin da ya yi mu shi mu yi unhwani da shi kuma kurakuran da ya mu fata allah ya gafata ya za a kalli irin gugurmayar da ya yi a can baya har zuwa lokacin rasuwarsa lokacin da muka fara sanin sanusi min na san kato kato zaukewa shekara 33 kenan to a wannan lokacin nan muna gayyata sanusi a jami'a ya zo ya yi lacca to wannan lacca nan da ya yi tun taimaki mutane da yawa sun taimake mu da yawa kuma sun kama muna eh a wannan lokaci nan mu fahimci abubuwa da dama kuma da yawa su ji abin da aka eh, ake ciki kuma su gane abin da ake ciki bayan wannan kuma mun yi kokowa da sanusi tun da shi ma dan kokowa ne namijin duniya ne wanda baya tsoron wadan abin da yake gani ya kamata ko mi zai faru ko ba gaskiya ba da sanusi mun yi kokowa muka je har aka yi kokowa demokarasi a su suka kawo parti mu kuma muna cikin matsayin mu na ɗalibai muka yi kokowa da ta da dama an ka yi conference national kamin a je conference ma an samu inci na yin multi eh, multipartism na yin parti parti har suka kawo parti shi wani suka samu dama kawo wannan parti na sai dai hama wanda cikin shi ya yi namijin kokari yana cikin maza wanda suka yi kokarin da har ya taimaka partinsu su dan takarar da suka shirya a wannan lokaci Allah ya bashi sa'a ya shiga ya zamu zaman shugaban kasa shine mamu Usman da aka zaba a wannan lokacin eh an yi rikici iri-iri kuma Sanusi bai yarda da wani irin halaye na cutar jama'a duk lokacin da an kai abin da zai zama to yaudara ko zalunci ga ƙasa ko ga al'umma yana cikin wanda bakinsu na maza-maza su samu damar su ware shi to wannan kowa ya yi wannan shaidu kenan kun ba dan komai yake yin shi ba dan kishin kasa ba dan yana da hankalin cutar wani ba ko ya tozartar da wani ko ya zalunci wani a don saboda a gyara ne a gyara hiya Koya za a kalli irin gwagwarmayar da murgayi Sanusi tambari jaku ya yi Alhaji Mustapha Kadi Imani marubuci kuma dan gwagwarmaya ta kare hakkin dan adam wanda shi ma ya kasance abokin tafiya na tsawon lokaci ga murgayen ya amsa tambayar inda ya soma da nuna alhini kan babban rashin da ya ce kasar ta yi. na farko dai eh, mutuwar sanusi jaku babba hasara ce a ƙasanmu gaba ɗaya babba hasara ce ga sai in ce ma masana duk inda suke a cikin duniya domin eh, sanusi jaku eh, masanin tattalin arziki ne bancin haka kuma masanin tarihi ne kenan wato adili ne wanda ya san wato tarihin jamhuriyar nijar har ma ashe sama ma har in ce da sauran kasashe ka wasu kasa algeria wasu nigeria da sauransu si a kowane lokaci idan aka tuntube shi ya ba da wato tarihin wannan kasashe amma in ce ma da tarihin kasa horanshi tunda kumanta da cewa da matashi ba nasariya ce ta horanshi kenan eh, hasara ce niger ta samu hasara ce afirka ta samu hasara ce duniya ta samu to amma eh, dama shi dan adam mai rai ya san wataran mamaci ne kenan duk ɗan adam mai rayuwa wataran allah ya amshi ransa don haka muke watan allah ya gafarta mishi muna yi ma 'yan uwa da abokan arziki gaba ɗaya wato gaisuwar rasuwa kuma muna fatan allah ya yi mishi mai kyau amin ko za a ce ya bar gurbi a fagen siyasar niger. Eh to ni ba na iya shaida a yau in tabbatar muku da sanusi ya bar gurbi a cikin siyasar nishar ban yi tsammani ba akwai ɗan siyasa wanda yake iya maganganu irin na sanusi ban yi tsammani ba yau a cikin jamhuriyar nijar inda akwai wani ɗan siyasa mara tsoro akwai wuya yalla mai yiwuwa ce ana samun kawa Eh, dan horar hula wanda aka ce ma Nuhu Muhammadu Arzika ko da yaushe muna cewa to shine zai kama shine ke kama wato Sanusi Jaku ba tsoro ba ja baya ba, wata hirgita kuma eh, eh, ga ilimi kuma shi ma kuma shi ma ka kumanta da cewa Nuhu Arzika wato masani ne na tattalin arziki kenan kamar bisa hanya guda suke kuma Sanusi ya ba shi ilimi Sanusi ya karanta shi kuma daga baya aka zan abokan tahiya abokan kokowa abokan ci gaba abu kan kokowar demokarasi kan kokowar kawa eh, incin 'yan kasa ƙasa kan kokowar eh, hakin dan adam a jamhuriyar nijar to cikin 'yan siyasa waɗannan sani yau cikin jamhuriyar nijar ban ga wanda yake kama da sanusi jakuba sai in tabbatar muku da cewa kai babu shi. To masu sauraro da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio Iran muke isar da ta'aziyya ga iyalan marigayi Sanusi Tambar ko wanda lokacin yana raye ya kasance so tarin yawa yakan ba da gudunmawa a duk lokacin da muka tantaɓe shi kan wasu batutuwa na tarihi ko kuma na siyasa. yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa boh ne hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. To da yake Hassan ɗin bai nisa ran sake haɗa ku da shi domin gabatar da shirin na muryoyin masu saurare muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryan ku masu saurare shirin Radio Hausa biyo hashi daga nan Tehran da ya saba baku ku damar faɗa barkacin bakin ku kan batutuwan da ke taimako muku to a ƙwarya kamar ga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran mai magana Uda Mamadu a Jedkori a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Niger. Yau zan yi amfani da wannan dama in jajantawa 'yan uwa da iyalai da amna arziki a bisa rashin da aka yi na sunusi tambayi jaku eh, ina jajanta 'yan kasa baki daya da iyalansa da dukkan jama'an musulmi baki daya shi da ya rasu Allah ya ji shi da raha rahama allah ya ba iyalai da zuri'a haƙuri mu da muka rage a duniya allah sa an tamu ta zo mu cika da kalman shahada eh, kuma wanda suka riga mu gidan gaskiya musulmai duka allah ya ji kansu da rahama Assalamu alaikum Radio BOHET Jamhuriyar Musulunci Iran mai magana kamar Atiliyasu Yakubu Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To game da dama da kuke ba muke tofa albarkacin bakin mu zan tofa albarkacin baki na ne bisa nada wani kasar gubin nan bindiga da masarautar yan doto ta yi a jihar Zamfara a gaskiya abun damuwa ne kuma abun tar da Allah wadai ne muna kira ga gwamnatin jihar Zamfara ya kamata ta gaggauta bincike domin gano gaskiyar wannan al'amari domin a hukunta duk wanda ke da hannu a naɗin da aka yi wa wannan kasar gumin ɗan bindiga da aka yi a masarautar dandoto doto a jihar zamfara da fatan allah ya kawo mana zaman lafiya a jihar zamfara da ma kasar mu najeriya baki daya muna godiya rediyo boh mai magana kwamar tiliyasu yakubu digawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya ku tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gida Radio Iran mai magana Hassan Laji Omar daga birnin da magaram na jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama yau zan yi jaje jaje ga al'ummar mu ta Nijar da rasuwar mashahurin dan siyasa nan zamu ce Sunushi Jaku. To ubangiji Allah ji kanshi Allah sa ya huta. Mu kuma da muka yi saura ubangiji Allah cika mu da imani da ban gaskiya Allah ba mu guzurin iske suna alheri. Muna jajanta ma al'ummar duniya duniya gabaki daya tunda wannan babban rashi ne gaskiya Nijar ta yi babban rashin dan siyasa kuma mai kishin kasa na gode ku tashi lafiya mai magana Hasselaji Omar daga birnin da magaram na jamhuriyar Nijar sunana Abdurrahman wanda aka yi sani da Abdo Kibiya na kira ku ne daga nan unguwar Karamari ta birnin da magaram a jamhuriyar Nijar ina so a bani dama zan yi tsokaci ga 'yan siyasan mu na Nijar musamman ma 'yan siyasan mu na jihar da magaram gaskiya 'yan majalisar mu na jihar da magaram ya kamata ku duba ku gani da magaran batta da hanyoyi kuma bakin iya kokari da magara sun hito sun zaɓe ku kuma zaben da suka muku don ku musu amfani suka zaɓe ku ba don ku je babban birni ku yi zamna ba ku bar talakawa suna cikin wahala kenan ya kamata ku duba ku gani rishin wannan hanyoyin na da magaran musamman ma a yanzu da damana ana cikin matsala ya kamata a duba a gani mai magana abdulrahman wanda ake sani da abdul kibiya na kira ku ne daga na kadamar ta birnin da magaram a jamhuriyar Nijar. Tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurari da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa biyu Malami na gaba gare ka. Assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Hussein Sitar kasuwar kwalliya da magaram na shigo shirin ne domin mika sakon gaisuwar ta'aziyya ga dukkanin al'ummar Nijar dangane da wannan babbar rashi da muka yi na wato Alhaji Sunusi Tambar Jaku muna fatan Allah ya bawa zuri'arsa da iyalansa hakurin jure wannan rashi da fatan shi din kuma Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta masa. Assalamu alaikum biyo Bangladesh murya jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana da Zifi Ibrahim Ogar Malam Shakar Loko Gomin daga Sokoto a tarayyar Najeriya. Kamar kowace rana dai ba mu rasa ta cewa a yau ma na shigo filin ne domin yi tsokaci kan haɗaka da ake yi tsakanin ƙasashen Iran, Russia da sauransu. Muna fata wannan haɗaka ta cimma nasara duba da yadda turawa suka ƙuduri aniyar ganin bayan ta kowace hanya su ko da yaushe su suke nasara ko da yaushe su suke nasara. muna fatan sauran kasashe musamman ma na afirka za su fara tunanin dawowa daga rakiyar su domin ta hanyar dawowa daga rakiyar su ne su kansu za su tsaya ma'ana kasashen namu na afirka za su tsaya da kafafunsu da fatan kasashen mu na afirka za su fara tunanin tsaya da kafafunsu maimakon dogaro da kafa wani don su tsaya da fatan na zai kai ga shugabannin kasashen mu na afirka mai magana da zp ibrahim rugar malin shagar local government daga sokoto a tarayyar najeriya ku tashi lafiya boh salamu alaikum radio Hausa Iran. Mai magana shi ta tayar daga nan agada jamhuriyar Nijar. Ina so a bani dama in kira ga dukkanin manoman mu nan kasashen mu na Afirka musamman nan kasa ta jamhuriyar Nijar. Duba da cewa wani yanayi da muka shiga na tsadar rayuwa rani guda an sha wahala. To ya kamata abin ya zamanto makaranta ya zamanto karatu ne gare mu dukkanin kasashen mu na Afirka. Ina so in yi amfani in ce idan an samu amfanin gona ya kamata a ce an yi tattalin shi adana. Wannan albajajjaranci da ake yi da kaka wasu armammaki ba a tada su sai lokacin kaka sai lokacin da aka ce an hidda amfanin gona sai a yi ta albajajaranci da abinci ba a lissayi da cewa dogon rani ake sha duba da cewa nan ƙasa ta jamhuriyar Nijar fa mafiyanci noma guda ne ake yi cikin shekara guda ya kamata a yi lissayi da wannan san irin abubuwan da za a rinka yi a cikin wannan yanayi na rayuwa da ake ciki. To Marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na jagoranci ke cewa da ku a kasance lafiya. Shirinmu na gaba shine shirin nan na ƙisoshin rayuwa tare da Zainab Bashir. isoshin rayuwa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na gisoshin rayuwa wanda har yau dai ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku wannan littafin mai suna matasan mu wanda marubuta Nabila Rabiu Zango ta rubuta to kamar doka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. За ƙara tausayin kawarta ya gama kama ta ita ma kuka take yi sai da ta ga tafiyar su sannan ta wuce hostel minal da take zaune a inda ta faɗi ta kasa tashi saboda takaici ga zafin da gugun yake mata gashi salman ya wulakanta ta saboda mace momi ta kasa zaune sai zagaye take a harabar gida sosai ta ya tashi ganin tana kiran salma bata ɗauka ba kuma kiran karshe da ta yi mata ta ce ga ta taho hankalin ta bai kara tashi ba sai da ta tuno labarin fyaɗe misalan da salma ta bata na wacce aka yi ma wa a makarantar su mai gadi sai haƙuri yake bata dadi ne ya fito da mukullin mota yana fidan bara na je makarantar ba ni lambar wayar kawar tata ko ma menene idan bata can sai na wuce wajen yan sanda jiki na rawa momi ta fara duba lambar zara karar hon suka ji da sauri mai gadi ya je buɗe gate momi da dadi da sauri suka karasa bakin gate din hango motar salma ta ita da wani sai da jabir ya yi fakin sannan ya kalli salma jiki a sanye ce dan girman allah salma kada ki faɗa musu momi abin da ya faru za ki iya yafe ma salman amma su ba za su iya ya manta abin da ya ba ki je ki tunani salman yana matukar son ki sharrin minal ne yasa har ta jashi jikinta yake biye mata za ki iya faɗa musu ba ki da lafiya ne kanki yake ciwo shi yasa na kawo ki ni ma yanzu idan na fita zan faɗa musu haka bude murfin motar yayi ya fita dukawa ya ya har ƙasa yana gaishe da su momi dadi ya ce waye kai jabir ya ce abokin salman ne saurayin kawar salma na dawo karatu na gazara ta rakota za ta taho gida na je muka gaisa shine ta ce kanta yana ciwo ba za ta iya tuki ba shine na kawo ta dan salman ya je gwarzo a jin zuciya momi ta saki ta nufi wajen salma jinjina kai dadi yayi ya ce mun gode ka gaida gida tashi jabir yayi ya wuce yana faɗin allah ya ƙara sauki yana fita ya ƙarasa wajen motar salman dan ba su shiga ciki ba salman ya ce jabir ta faɗa musu sumomi abin da ya faru jabir ya ce na roƙe ta kada ta faɗa kuma na faɗa masu kanta yake ciwo ba ka nan shi yasa na kawo ta a jin zuciya salman ya saki yana faɗin nagode jabir zama jabir ya yana faɗin gobe ma ka ƙara wallahi ba ka jin magana salman na ɗauka tun da ne maka nasiha wancan lokacin ka ka rabu da milal kuma ni ban san wajenta ma ka zo yau ba sai da su kamar suke faɗa mani da wallahi ba zan barka ka je ba saboda Allah ya rufa maka asiri wancan karan shi ya sa ka sake dawowa yau ga salma ta kara kama ka ni ban ga abin so a wajen minal ba ban da karuwanci babu abin da ta iya allah ma ya tsare ka da tuni bata ta koya maka aikata babban sabo ba me salma bata da shi haba salman allah ya baka mai son ka amma kana so kai wasa da damar ka wallahi irin su salma ba su iya fushi ba kada ka ga ita ce ta ce tana son ka wallahi za ta iya haƙura da kai domin salma salha ce salman ya ce wallahi daga yau na rabu da minal don allah ka taya ni ba ma salma haƙuri nura ya ce tsautsayi ne kawai yau yake bin ka ɗazu fa ka faɗa mana dadi ya kama ka kana kallo amma saboda taurin kiran irin naka ka zo wajen minal kamal ya ce wai ni a wani yanayi salma ta kama ku ne harara salman ya buga masa ya ce ban sani ba dariya kamal ya sa yana faɗin ai dole tambaye ka dan na san ba za ka je wajen minal ku zauna ku yi fira ba allah ya sa ba kana shan minti salma ta ganka ba dariya nura ya sa shi da jabir kau da kai salman ya yana huci ya ce a haka ta kama mu dan sa ido kamal ya ce ai na san ba zai wuce haka ba kada ka damu yau ma akwai shawara duka salman ya kai masa yana fadin, ba na so dan wallahi na san yau shawarar ka ba za ta yi amfani ba ka bar ni kawai na ji da kayana mu tafi kawai Salma wai duk ciwon kan ne ya sa kike kuka haka ko dai wani abu aka yi maki girgiza kai Salma ta yi. Dadi ya ce ina ganin mu je asibiti kawai ciwo da kika ga Salma tana masa kuka babba ne momi ta ce bara na ɗauko mayafi na muje ɗago kai salma ta yi tana goge ido ta ce momi ba sai mun je asibiti ba ke ma ai za ki iya bani magani kuma muna da magunguna kawai ki bani na ciwon kai da wanda zai sa ni bacci kin san ciwon kai akwai hana bacci dadi ya ce kin tabbata babu wata damuwa salma kai ta ɗaga ta ce babu damuwa dadi ka san ciwon kai akwai sa zubar da kwalla dadi ya ce shikenan tashi ki wanka sai ki ci abinci ki sha magani ki kwanta tashi salma ta yi ta nufi ɗakin ta tana ji kamar za ta faɗi saboda damuwa momi ta ce baranar zubo mata abinci bayan ta yi wanka ta sallah sannan ta ci abincin shi ma daurewa ta yi ba ta so ta tashi hankalin iyayenta magani ta sha ta ce za ta kwanta raka ta momi da dadi suka yi bayan ta kwanta suka yi mata sai da safe suka ja mata kofar juyawa salma ta yi tana zubar da hawaye hoton salman da minal ne kawai yake yawo a idanuwanta ashe daman abubuwan da ake faɗa mata gaskiya ne gaskiya ni sakarya ce da na yarda salman ya raina mana hankali wancan lokacin tabbas da gaske ba gwada ne yake ba da wata yake waya a lokacin wallahi karya ne salman ya daɗe yana tare da wasu 'yan matan suna lalata to jama'a duka duka muka zo ƙarshen shirin da yau sai allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyo hausa da ke ƙarƙashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir nake cewa mu zama lafiya. To bari haɗa ku da Sheikh Dr. Abdulkadir Mubarak domin gabatar da shirin na shiriyar Alƙur'ani. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar alkur'ani idan masu haruna tare da mu a cikin wannan shiri muna nan har yanzu a cikin suratu zumar wadda muka fara ainihin kawo muku karatu da tarjama da kuma tafsirin wannan sura suratu zumar kuma insha Allahu kamar yadda muka saba yau ma zamu dora daga inda muka tsaya. Ina neman tsari da Allah daga shaidan la'anan ne abin kyama. Bismillah. ولا ما رحم ما يجيب ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله والله إذا ce da su ku ba ni labarin waɗanda kuke bautawa ba Allah ba. In awadani Allah bi qawlin Idan Allah ya nufe ni da wata cuta yanzu za su iya yaye min cutar tasa ko kuwa idan ya nufe ni da rahama yanzu za su iya hana rahamarsa. Wul hasbi Allah ka ce, Allah ya ishe ni. A gare shi ne kawai masu dogaro suke dogara. To daga nan kuma sai Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yake yin wani abu na cewa kai manzonmu na rantse idan ka tambaye su. cewa wane ne ya halicci sammai da ƙasa lallai za ka ji sun ce da kai tabbas Allah ne wato su waɗanda suke bautan gumaka sun yadda da cewa ubangiji subhanahu wata'ala shi kaɗai shine ya halitta wato matsalarsu ita ce cewa su suna cewa ne ubangiji subhanahu wata'ala ya fawwala dukkan al'amuran tafiyar da duniya ga waɗansu daga cikin ababen halittar nasa waɗanda suke masu kusanci da gare shi kamar mala'iku da aljanu da waɗansu mutane waɗanda suke tsarkaka to irin wannan tunanin nasu ba ka gani cewa wai ba su yadda da Allah ba ne ba a'a sun yadda da cewa ubangiji shi ne kaɗai halitta dinnan amma ga fa abin da suke wannan ita ce fa ta hakika wai ubangiji tafiyar da duniya nan ba shi yake tafi da al'amura na duniya ba sai Allah ya fawwara dukkan wasu abubuwa na tafi da duniya ga waɗansu ababen halittarsa waɗanda suke makusanta zuwa gare shi Shi ne kamar irin mala'iku kamar yadda muka faɗa da kuma aljanu da waɗansu daga mutane waɗanda suke masu tsarki saboda haka su waɗannan ɗin su waɗannan mushirkai sai suka ɗauke su su ne waɗanda suke ganin cewa shugabanni manya-manya waɗanda za ka iya cewa kamar su ne ma alloli na wannan duniya ɗin kenan ba Allah ta'ala ba shi Allah kurin abin da ya yi halitta amma waɗannan su ne allolin duniya su suke tafi da al'amura na duniya to ubangiji subhanahu ta'ala kuwa sai suka ce shine allan alloli wannan fa ita ce shirka fata haƙiƙa. sun ɗauki ubangiji a kan shi ne ubangijin ubangijojinsu waɗannan ƙananan allolin nasu to Allah shi ne babba amma tafi da duniya ba Allah ne yake yi ba waɗannan ƙananan ababen gumakan nasu ko kuma waɗannan da suke bautawa ɗin suke nuna musu cewa su wakilai ne na Allah ta'ala to su suke bautawa to amma irin gumaka da suke sassaƙawa suke ajiye su a gabansu wai suna yin haka ne domin su nuna cewa suna fuskantuwa ne zuwa ga waɗannan ƙananan allolin nasu shi yasa suke sassaka gumaka su ajiye su a matsayin mutum mutumi ne na waɗannan ƙananan allolin nasu masu tafi da al'amuran duniya saboda haka mafi girman mutane daga cikin juhala ɗinsu awam ɗinsu sai suka ɗauki cewa to ai waɗannan ma gumakan su ne ma ababen da ya kamata abu wa su ne ma allolin su waɗanda suke da ɗan ilimin a cikinsu su su suna cewa ne a'a wai su suna bauta wa waɗancan ne amma ta hanyar gumakan su sun yi mutum mutumin su ne kurin amma su sauran mutane waɗanda suke jahilai su waɗannan ɗin ne ma suka ɗauka a matsayin allolin nasu to shine ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa ka gaya musu ko kuma ka kaya musu cewa ku bani labari shin waɗannan da kuke bautawa ba Allah ba subhanahu wata'ala idan da Allah zai nufe ni da wani abu na cutarwa ko rashin lafiya ko talauci da dai sauran abubuwa irin waɗannan waɗanda suke cutar da ɗan adam shin waɗannan abubuwan da kuke bautawa za su iya shafe min waɗannan matsaloli nawa za su iya biyan buƙatuna za su iya tafi mun da dukkan waɗannan abubuwa ɗin da nake ciki ko kuma idan allah subhanahu ta'ala ya nufe ni da rahama shin waɗannan gumakan da kuke bautawa za su iya hana rahamar Allah ta zo zuwa gare ni to in kai musu wannan tambayar lallai in sun ce da kai na'am eh za su iya to wannan ya saba wa addinin nasu domin ku suna ganin Allah subhanahu ta'ala a matsayin shine Allah alloli ai kaga ba za su gaya maka cewa haka din ba kenan idan kuma suka ce a'a ba haka ba kama kamar yadda suke ainihin tunani a kwakwalansu to ka ce da su lallai ni kam ubangiji subhanahu wata'ala ya isar min hasbi Allah ka gaya musu ni kan ubangiji subhanahu wata'ala ya isar min bana bukatan komai saboda haka dukkan wani al'amari na alkhairi shi ne zai bani shi haka kuma dukkan wani abu da zai hana sharri zuwa gare ni shi ne zai hana wannan sharrin zuwa gare ni saboda haka ba bukata zuwa ainihin waɗansu waɗanda ba Allah ba ba na bukatan wasu ababen halitta a kan su taimaka mu babu abin da ya kamata mutum ya yi illa ya dogaro ga Allah subhanahu ta'ala shi kaɗai. an samu wani hadisi daga Imam Sadiq alaihi salam yake cewa bawa ba zai taɓa zama mushriki ba har sai ya yi sallah ga wani Allah a lokacin ne zai zama mushriki ko kuma ya yi yanka domin wani Allah subhanahu a lokacin ne mutum zai mashirki ko kuma ya yi bauta wannan bautar ya kasance yana bauta wa wani Allah subhanahu wa ta'ala imam sadiq yake yake cewa idan aka samu mutum ya yi waɗannan abubuwa ko ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa to a lokacin ne ya zama mashirki amma bayan da mutane yanzu haka kurin da mutum an gan shi cikin wani hali sai a dinga ɗaukansa a matsayin mushrikai ba ko kuma ana shirkanta mutane ana kafirta su ba ga irin mi'iyar ɗin da imam sadiq alaihi salam ya gaya mana in kana son ka san waye mashirki yaya shirka take to ga abubuwa nan guda uku imam sadiq alaihi salam yake nusar da mu cewa shirka a nan take saboda duk wani abu da za ga mutum yayi hatta abun samu waɗansu waɗanda wai su suna ganin ka zo ma ka durƙusawa iyaye ka gaishe su durƙusawa wai ka zama mushriki balle kuma ka zo ka ce za ka yi wani abu na ainihin ziyartar waliye ne ko kuma zuwa wani kabari ka tashi ka yi addu'a Allah ya ba wa waɗanda suke cin kabarin nan rahamarsa ya kai rahama gare su a gurin waɗansu daga cikin waɗanda wai suke kiran kansu wai musulmai wai suna ganin wai wannan shirka ce za ga suna shirkantar da mutane da dama to irin waɗannan ko kuma neman shafa'a ma neman ceto to waɗannan abubuwa ɗin tun da dai mutum ba wai sallaye ga wani Allah ba ba bauta wa wani Allah ya yi ba ba ya yi yanka ne domin wani Allah ba to waɗannan abubuwan guda uku su ne suke mai da mutum mushriki kamar inda imam alaihi salam ya yi wannan bayani saboda haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan ya yi wannan tsokaci ga manzo sallallahu alaihi wa sallam sai yake cewa da shi ka gaya musu ya ku mutane ku kasance akan halinku da kuke kai na kafirci da yin jayayya da yin saddu akan tafarkin Allah subhanahu ta'ala ku ci gaba ku yi abin da kuka kasance kuna yi kuma ku nan ku yi a wannan abin a wani hali da kuke ciki kuna cikin karfinku kuma kuna yin wani abu da kuke ganin kuna da iko za ku yi to ku yi ni kuma na nan ni ma zan yi ta ɓangare na akan tabbatuwa akan wannan da'awa da nake muku zuwa ga Allah subhanahu ta'ala wannan abun da ubangiji subhanahu ta'ala ya umarce ni da na yi kira zuwa gare shi na kuma yi kira domin na karkatar da ku kar ku kasance kun bautawa wani ba Allah ta'ala ba to zan ci gaba da wannan kira in kira ku zuwa ga Allah domin ku bar duk abin da kuke zan ci gaba kuma da sannu za ku san hakika waye akan gaskiya za ku san wane ne wanda azaba za ta zo masa wanda za ta kasance ta wulakantar da shi tun a duniya dinnan kamar yadda ya faru a lokacin yakin badar kenan Allah subhanahu ta'ala a lokacin yakin badar ai ya nuna musu hakika na wane ne makaskanci inda Allah ta'ala ya kaskantar da manya-manyan mushrikan Qurayshawa a wannan lokaci sannan kuma da sannu za ku san cewa hakikatan wane ne wanda azaba za ta afka masa a ranar kiyama azaba dawwamammiya wacce ba za ta rabu da shi ba a ranar kiyama to waɗannan abubuwa ne waɗanda ubangiji subhanahu ta'ala yake tsokaci a cikin waɗannan ayoyi da muka saurara yake nusarwa domin mutane su shiga taitayinsu to da wannan shirin ne ba kawo ƙarshen abin da za mu gabatar muku amma da yake masu dakikoki ga takaitattun labarai ministan harkokin wajen ƙasar iran amir hussein abdullahiyan ya bayyana cewa hanyar warware rikicin Falasɗinu da aka mamaye ita ce gudanar da zaben raba gardama wanda dukkan 'yan asalin kasar Falasɗinu musulmi kirista da kuma yahudawa za su shiga zaben raba gardaman tashar talabijin ta press tv nan teran ta nakalto abdullahiyan yana faɗar haka a jawabin da ya gabatar a taron haɗin kan al'ummar musulmi na yankin gabas ta tsakiya wanda aka gudanar a garin sanandaj na kasar iran a ranar laraba ministan ya bayyana cewa wannan shine ra'ayin jagoran juyin hali musulunci ayatollah imam said ali khamna'i tun shekaru 20 da suka gabata ministan ya ce jumhuriyar musulunci ta iran ta gabatar da wannan shawarar ga majalisar ɗinkin duniya kuma ta buƙaci a kafa asusu na musamman don tara kudaden lissafa falasɗinawa na asali a ciki da wajen kasar falastinu a ko'ina a duniya sannan don a gudanar da zaɓen raba gardamar da ƙarshe amir abdullahiyan ya kammala da cewa zababbun wakilan wannan falastinawa ne za su fayyace makoma ƙasar ta falastinu da ƙarshe dai ministan ya bayyana samar da hulɗa jakadanci tsakanin wasu ƙasashen larabawa da hanfi ƙasar isra'ila a matsayin ha'inci ga al'ummar falastinu bayan shekaru goma sha ɗaya da suka ɗauka suna fafatawa tsakanin su kwamandojin sojojin libya daga gabas zuwa yamma sun cimma yarjejeniya don haɗa kan sojojin ƙasar da kuma tabbatar da cewa sojojin ƙasashen waje sun bar ƙasar kamfanin dillacin labaran afp na ƙasar faransa ya bayyana a wani taro na kwanaki biyu wanda ya sami halartar kwamandojin sojojin kasar na libya a birnin tripoli daga gabacin kasar wato khalifa haftar da kuma abdulrazak annazuri na sojojin yammacin kasar bangarorin biyu sun amince su haɗa kan sojojin kasar ƙarƙashin tuta guda labarin ya ƙara da cewa jawabin bayan taro wanda kwamandojin sojojin biyu suka gabatar a birnin tripoli sun tabbatar da cewa za su aiwatar da yarjejeniyar da suka cimma a taro na kwanaki biyu kuma za su haɗa kan sojojin ƙasar ƙarƙashin shirin nan na biyar a haɗa da biyar wato a haɗa rundunonin sojojin ƙasar guda biyar na gabas da kuma yammacin ƙasar banda haka za su mai da hankali kan tsare kan iyakokin ƙasar ta libya don hana baƙin hauren shigowa da kuma yaƙi da 'yan ta'adda wakili na musamman na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar libya ta sami halartar taron na tripoli ta kuma yaba da sakamakon taron To ma saurare duka duka iya abin da ya so na a cikin shirin gan lokacin a rara mu a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu da kusa nan shirin amma kafin na amma idan Tahir Amin da ya kan tuma labaran duniya ni ma dukun shirin nake cewa nake cewa a kwana lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato wwwtv 1ng a huta lafiya. thank you